الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته mai katun zubaci daga katun littafiyan aqidatul hafiz muhammad ibn tahir al-maqdisi na jihar 507 after hijiranin ya na daga baiti ya shi be mibo a yinan deti yinan na yi tsofo shi be gune ko ya shawwal 1437 kalenda alijiriya na ajin daidai be tsofo gbawo dini ya july 2016 na baiti ya shi be ni ci man gan وأثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم صفء من النار والشرر وأثبت أخبار الصفات ولا أرى تأولها وهو صحيح لمن صبر وأشهد أن الله ليس كخلقه ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من صهد الرسول ذوي البصر أبو بكر والدوسي وابن حرابة وجابر والخدري عنه مستطر وعمر وسليم وابن قيس وحيدر ومثل أبي الدرداء ذاك وذاك مشتهر وجرثوم والصديقة طار عايش وهند وما يروى جبير الذي خبر وعثمان والعبسي ثم مؤاذنا وجد يزيد قد رووا في الأثر وعم ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر نزول إلى العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السهر على سائل وطي غاية شغله ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر وينظر وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي بمن حضر وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان هما سيان للنجاة من الغرر هما سببان للنجاة من الغرر وإجماع أصحاب الرسول وثيقة لأنهم آل التلاوة والبصر فمن جاء من بعد الرسول وصابه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر واحتج بالمنصوص في شريع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر ولست أرى رأي الرجال وثيقة لأن رسول الله أن ذاك قد زجر من قال بيت يشدون بيانا من قال وأثبت حقا للرسول شفاعة mai tabbatarwa da gaskiya kida nan Muhammadu ya gwatun da wani walil mu'minina lil muqlisina zawil khatar kuma mumin na shi da ikhlasi na amma ci fi hatarin doce a ci fi laifin doce ne gwata nan muhammadu a ji amfani sallah sallah wa ya kurojo akwa mumminan nari ba da ma a saba kuma safin minan nari wa sharar wa ya kurojo akwa mu zangoci a ga kutiya daga yana a da zangoci ya kutiya minan nari daga yana ba da ma zumana asaban wada safa'un minan nari tupoye na wa sharar dangar mai na babagi yi mane na fu a da zawon shi kuciya mun wa usbitu akhbaran sifati wa la ara ta'awulaha wa huwa sahihu liman sabar wa usbitu mai tabbatar wa akhbaran sifati hadis ne bai ce sifatu nan wala ara mai ne ga ta'awulaha lan waji tawiliya wa huwa sahihu na maga ya gane ji daidai gano liman sabar ya zane ga Allah mutu ga mutum mai ji katun ce wai limi zane hmm. wa ashhadu anna Allah laysa ka khalqihi hmm. wa man qala bi tashbihi yawman fa khari khasir wa ashhadu mijri anna Allah kiri Allah laysa ka khalqi Allah wajib bi jin ali tuja Allah bi ali tuja wa man qala billahi wa man qala bi tashbih yawman sanan ga de ga fondo ti ga Allah bi ali to ji ko ali ta bi to ti na fa bi khatira za na waje sara ni dauna hmm. wa usbitu akhbaran li ma rawa jama'atu min sadir rasul zawul basar wa usbitu me tabatar wa akhbarun nuzuli tabbatar wa labari ga hadis ne daga to ce cin sama jinan ma rawa ebuna gobe ne gobe ne jama'atun min sahabin rasuli jama'i ka ka min sahabi shi anabi min sahabi shi ya sahabi bi sa sallam jo zawul basar zai dai basira ma ba wuya ma dai limina بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والقدري عنه مستطر أبو بكر أنت سيدنا بكر والدوسي يعني بيع وابن عرابة وجابر تجابر ابن عبد الله والخدري عند أبو سعيد الخدري عنهم ده بعد أن يقطع مستطر كو وكا إيه آه أبو ريرا وعمر سليم وابن قيس وحيدر كو وعمرو to Sulaimu ko to Ibn Qaisi zidan Abu Musa ko al'ashari wa Haidar Haidar ganci masu Ta yi Ali wa mislu da da to Abu Dardai wa za ka mushtahar ina ma dikiyo yana goye nuro wa jirusu ganda jurusum na shiri ko na shiri ko wasu siddiqatu tahru aisha kan ga siddiqatu ya ya zalici na na aisha mutum gwari waya na bimu wa hindun to hindu wa ma yarwi ko jubairu lazi khabar zan bai na jubairu ibn mutum mun gobe ne na labari bene wa usman to usman ibn affan ko wal abasi to al sun thumma mu'azu na kan ga ci mu'azu yayi to abani ma'ana mu'azu ibn jabal wajaddu yazid yanda da kun yazidi zina wannan muawiya ko qadra wawu fil athar bata wa ga da fi babu fi asaru jobi hadisi ji wa amma ibn mas'ud amma ibn mas'ud fa qala kama rawu ga kemina gwarwaya benin wa asnadahu anhu kama qala hu nafar mala'is na rikin na nuzulu ilahi al'arshi sai dai sai ce sai ce na jalita al'arshi na sai ce cin jefi kulli lailatin yashin dondo wa ilati shaban to shi ya to shaban ya kulu ila sahar wa nu ga harbe lokacin ya su bayin ga ala sa'ilun otiji ga ya tasulahu za bayan millan matukai nan ngai wani millan lan yawo walailata sha'banin ya kunu ila sahar ya shiye ta sha'ban masuwa ke gabe har da lokacin ya walasa ilin otu yi gaya ta wa mustaghfirun yad'u fatuba liman ghafar yani be zana wa gafara ne ma dalla alijanu li tabbatu zana gawa gafara lo ba kone sai ta ji wa za wa gafara mikin fajuru وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رقات الدنيا يبايد من حضر وينزل واتشجي لا شو الله يوم الفطر يفعل الفطر يقول جل ثناؤه sai وشو wacce قلنا إلى رقات الدنيا ruqati duniya يبايد من حضر sai ta rufe ji fari da zai gashi wani ma na ya fi wani rufa ya ba ya fi kicin ya fara fa ko ji gane ko wa ce ta rufe ji mu ji ce ta rufe ji fa alfari fi malaiku hmm. hmm. hmm. ji ko ji gane ko yi ga fiya zuwa ne jara fuka gane fiya a yi gije na'am na'am ayyun sai ta وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظم مخلوقتان لمن أمر وأعلم حقا من دي إلمي دي كيني دي قسكي أن جنة ربنا كده جنة تيكي ونار لظى بين لظى مخلوقتان لمن أمر لمن أمر أعلي توجاني دنبو يزناغ يغن وعلو بنبو بو سقاتي أمي وعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص باليسيان لا قول من فجر وعارف إيمانا إيمان يزيد بطاعة إيمان يزيد بملاته سكوي وينقص باليسيان ومكيب لينبين سكوي la kawulin man fajar e ganda na wunji doshi ya ga zai jaji fajirci na ji ma na ya gairi na muriji aji yawon biya waliji shi gana wa usbitu gobin kawli wal amalin lazihu ma sababa ni lin na jati min algarar wa usbitu mai di tabbatar ga imani wuce bil kawli wal amal to ga tutubu don allazi na so mu ma mana alkawai bi al'amali ya guba ba ne sababa ni sababi wa lin na jati yan gwagon min da daga alaka وإجماع أصحاب الرسول وثيقة لأنهم أهل التلاوة والبصر وإجماع أصحاب الرسول إجماع أصحاب يعني محمد ما وثيقة هجوة باكون ولا وصول لأنهم يبنى صحابي عن نبيجي أهل التلاوة إذا جاءوا نجي القرآن والبصر أما يجينا أما يلي بقى يفهم تين القرآن ويقنا

في عصره متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر يا الإمام الزنجاني كو تتقوا يا باتا وأعتج بالمنصوص في شري أحمد ومن قال فيه بالقياس فقر خطر وأعتج من العجو جانا بالنصوص يعني من قاعد hujja ne nafsi القرآن ya alkur'ani da sunna ya nabi fi shari'a madada shari'a ni muhammadu wa man kala fi bil qiyasi sanan magabe gangan dan addini musulunci be kiyasi kiyasi na mu labin wa gumba be alquran gumba gangan be sunna na fakari khasira da najin asara ni da wallastu arara ya rijali wasiqatan li anna rasulallahi an zaka kadi zaja wallastu ara mele rayar rijali rayin yin zaba gishi milu yau wasi ka ga dalilu ya ne da agwa sun ga ra'ayi za an gishi wa hadisa nan mamudu ciyana li anna rasulullah tuci yin su a nan mamudu nan an zaka ke nan na lugwa mana ke gwala sun ra'ayi za an gi lugwa kadi zadira nabi nan ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوا من فصول لها كدر ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله في ذاك كالقرر فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا إجماع عن السلف الشهر وأهجر أرباب الكلام بأصلهم فقم منهم يا صاحي وكأن على حذر لأنهم قد أبدأوا وتنطؤوا وكانوا بلا ريب على منهج الخطر ولست أرى شق الأصى ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار وعد وأوغدت وأبروا من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر ولست براد أن يكفر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر وقال رسول الله يوم محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر ستفترقوا مثل الذي كان قبلكم ثلاثا وسبعين فكان كما ذكر فواحدة تنجوهم أهل سنتي فأبشر بذي الحسنى من الله والصبر وسائرهم هل قالك بانتحالهم وقلت اعتقاد عنهم اليوم قد طهر فمعبد من قبل الذي خالف الورى بصير سيجزى في المآد بما سحر وعم ابن قلاب فجاء ببدعة وجاد وجام والمريخ ذو الدبر وجاء ابن كرام بمين وفرية على الله والمبعوث منه وما شاءت فهم أحدثوا هذا الكلام بأكلهم وكلهم عن منهج الحق قد, قد عبر أرادوا به تشويش شرع محمد فما بلغوا ما عملوا من القرار محال تقيان السراب تخاله دليلا ولكن في الحجاج قد قد انكسر ألم تر أن الله سلط بعدهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر وجاء وجنب آل الحق وجنب آل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر فلم تر درعيا يظن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر فكل ذوي التعصيل يبلغ الذي ذكرتم مقدار قوم على خطر جابوا أي الله. da no ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوا من من فصول لها قدر ولا أرتضي كو بقى بيانو ولا ولا أرتضي في الدين قول مجادل مجدا دينيو na wafe da lagwaso ya ganza ne ni wani gozo maji ilimin wazana hmm. bi ma zakrafu min fusolin laha kadar yana ya da fani ko hmm. ya fasali gangoci ya lali mai ga sakwasakwa hmm. fi ni yi na na, edu biya wururu ya fi ni ba ta sarar rufani ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله في ذاك كالغرر Hmm. walakin amma lil ce ne ne lajuja ne ayaji hmm. wasu ne ne biyo sun naji na ji a taj an rasulillah bai daga batu cin to yace wannan fi za ka ce ga najo na kalgura in bai bilo yake ga ji yan wuci ko wuci ko wuci ko iri zinariya ji azarfa ji alulu imana dukiya wuci ko ji فإن لم يكن في ذاك نفس فما أتى إلينا بإجماع عن السلف الشهر فإن لم يكن كاغو في في ذاك يتي لمروج النص ينسيا فما أتى إن بي إلينا ببين بإجماع عن السلف ني إجماع لبدا با سلف الصالح جاء شهر نجا دين معنى كاغن نصبين آية بحديثنا إجماع يا سلف الصالح جاء لغوصون وأهجر أرباب الكلام بأسرهم فكن منهم يا صاحي ويحك على حذر وأهجر أرباب الكلام لا جزا بيغي متكلمون جي بأسرهم باتا fakun afe mini mu daga baza na jo ya sahi mana ya yi sahibi wai haka la hazar mai jin gargadi bi don biyan bibiya ja doji da bibiya mu

wa kanu amma sai bila raibin shakka da wa ala manhajin khatar manhajina ta manhajin yadda jaba da ma ne kuna ne ba nan mummudu ba nan wallastu ara shaqul asa wa la ara khurujan ala sultani wa in jara aw gada wallastu ara ne ne shaqul asa da min da mu musulmin gansha wala ara khurujan ala sultani madamina akida mu ga min zunke da shi cha wa in jara kawa bi zalunci au gadara mu wa ma'ana ja wa abra'u min ra'il khawarij innahum araqu dima'al muslimina kama ishtahar wa abra'u ya min ra'il khawarij da ba ra'aya warijo inna ibn hakika wariji araqu dima'al muslimina e je muslimi ya kama ishtahar kin ne ga nafu fulanin ولست براد أن يكفر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر ko wallahi bi radin yidin yarda ayu kafara muslimina ya ga muslimi kafirina bi zambin jana ba zunubi nujina Allah ya kadi gafar ga gafar da ba su kuma ba su ku fadiyoyi wa qala rasulun yawman muhadhiran min al-khabari al-mashhur an walladhi intashar فقال رسول الله النبي ne tuce yato shi naga yau man fanwaci muhazzira nabi nan min al-khabar al-mashhuri ya hadisi na goyebe an wallazin tafsir na wa goyebe ma ga shi ba da ba nan Muhammadu wani ko dai fataftariku mislan ladhi kana qablakum ya ga ga kire kire da shi alumma ne dai kamiyo nan salatan wa sab'ina fa kana kama zikir ko ya ga ga 73 fakana kama zikira wuce ya ke min wasu a tuye da hannun fawa'idatun tanjo wa hum alu sunnati fa abushir bidil husna min allahi wasabir fawa'idatun zai na gagwa ni ga isa funyo tanjo a ga gagwa wa hum a ga mai alu sunnati da yanki na wa ni muhammadu nan fa abushir bidil husna bushara dana bi aljanna ne bushara da ne bi alheri ne bushara da ne bi gwagan ne min Allah da ba su kun wasu tabiru mola kuroji wa sa'iruhum halqa li kubhin tihalihim wa sa'iruhum zai ke min abu na halqa ya sha wani la kana li in ti halihim e bo sakpabo e na da lagwa suna wa ti qadin ko mm. gan bi bo ya akida na da jine anhumul yawma qad zahal nama da ba zaman ciyon wa gashe bayinan nan mm. فمعبد من قبل الذي خالف الورى بصهر فيجزى في المآد بما صحر فمعبد معبد الجهني min kabulu kami lokacin nan zai khalafa alwara na ali ali ta bata bana ma'ana wali ba annabi Muhammad malamin kirki bana bi sihirin ya sirinu jina sai ji zafil ma'adi bi ma sahar a guba alkiyami ya sirinu jin ta ga dede ga fita ci da cin shugwa shuga she siri wa amma ibn kullabin faja adi wajadun wajamun wal murifi wa zawud dabar wa amma ibn kullabi amma ibn kullabi faja adi bidiya hun so bebeyin wajadun to jadu bunu jirani wajamun to jamun bunu wal bishir bin zai shi zai daga lafi shi ya wa a na nan mummudu a jina yanar waje abnukan ramin bi bayani wa firiyakin alallahi wal mabusa min huwa ma sha'ar waje abnukan rami ibn rami bi mainin ya da solwe hmm. da dabara wa firyatin bai to gama ne alallahi nu su ta su kunin wal mabu'usi minu maki azu ta to anin muhammadu wa ma shahara wato mafi ligan wato gama ne su فهم آدثوا هذا الكلام بأكلهم وكلهم عن منهج الحقيقة na فهم ذنج أحدثوا هذا yi wa أتشغى النتشغى عنك لأن amana باتام kada a bara hafu wogin wogin ila shi shi ngo ba uga wunye wo muci bele alkurani wo agu ga ula mituwa wuli hadisa ni ga agu ula mituwa wuli asaru wo sabe je wo aji jo wo agu ga ula mituwa wo shi dagwa so rai genge ni biye bojin lo ci ngo le zanne wa fu huja wo wa fu ba ugo ga non kan ga ba wunwa wato kan ga ba wunwa ngo le wa ba wuce ki zumo mm. na bazo kitaballahi wa razurin ka annam la ko ta mm. أرادوا تشويش شرع محمد وما بلغوا ما أملوه من الغرر أرادوا بيننا باتنا تقدوا تشويش شرع محمد قال شريعة محمد هذه على وجهة فيوجي فما بلغوا ما أملوه من algharar ذا نشي da je na je kaununa eh yẹ́ ẹ̀nà ìyàjú wúrí pátá àti ìyá àwọn gan ìdàjà alámi àtú alábàáwà ní mọ̀múdù àti china ń fa mahalun kafi ani sarabi ta haluhu dalilan walakin fil hijabi kadin kasar mahalun impossible yana hmm. ya jana hmm. kaki ani kaki ani sarabi ta haluhu hmm. kemina ngote nau'in duwa yi gidi bisan jiribi sassan gbogbo ga ilu da ba kwakwa a gani waje bo nga yi da wuce nga yi ụ. ya a cele ga dalili ga daunin walakin fil hijaji ka kuna za lagwa a cele ba wa na wuda baya ma na da jan ya ألم تر أن الله سلط بعدهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر ألم تر ويليا أن الله كده عديك فكو سلط بعدهم وساشي ميريا يجي أتو تجون أتو تجون قوشي يكفر بعضا بالكو أتو الله يجي كافر إذا بالدليل بالدليل وبالنظر لأنه مكين يتو عنك أقوى أصلي توشي hawariji ya jiya murjiya murjiya mai jiya hawariju kadariya mai jiya jeburiya jeburiya mai jiya kadariya mutazila mutazila yau ne ku a shayar aji eji ya mutazila mutazila yau to basu kwa to eji ajaniya e, hmm. e ne mutazila yonga brother da e ajaniya a shayar aji to ci yonga brother e mutazila ngo ne ejin so garaja ta ma onde gawaji gan to zuman na ti ku

wa to sakamatu azuma bin nasri minhu da nasara daga gambubo wa bi zafar bi zumaki falam tara bid'iyan yazan yazannu bi bid'atin alal ardi illa akhrajuhu min al-qafa falam tara wa alai zai bid'iya ne dan bid'iya na yuzinnu bi bid'atin na ga bid'iya na kokin na hmm. Hmm. alal ari ta ce yakin buwa illa akhra ji min al-kafar illa fatin man ya hadisi bi mai sunne so koya nasara za su oh. so ko aga kiyo agu agu ku ce fa kulli zawi tasili hal yablughu alladhi dhakartuhu miqdara qawmin ala khatar ka hmm. fa kul gan li zawi tasili ya zeje wa ilimi zanan hmm. hal yablughu alladhi ma wa tun ya za na ji zakartuhu ko na jin ce da ana mikdara kaumin ala khatar da wuce a yamma matsarin da zai ta danjo bidiya ba ma ɗo ne wani wato za mu da ci tsaye bai zuma go ya to ga kompiya za mu ya kwamfiya da ya bin kula bi wanda ja mun su fa da ja mun da rami ji no ta igu jawo idishin bai ci wanda ko ba nu ga wa dalili kawai a gaba ni gancin wa usbitu haqqan rasuli shafatan lil mu'minina al mukhlisina wal khatar ko hmm. bismillah ga e gwata nan muhammadu gaskiya ko hmm. wa min al-layli fatajabi nafilatan laka asaye ba sa rabuka makaman hmm. mahmuda ya shi fi jinafila sai ci ga matsayin makamul mamudu la'awai a nabi ga ga wani yi sallah nan ga jo ga Allah mu rabba aziz da wata tamma wa salatu a ti muhammadan ilwasilata ko walfadila fadila karshe a nabi ga zane ga na gani halat lahu shafa'a ce wa mi tabbatar wa fa a ane maga shafa'a ce li alil kaba'iri min ummati gwanan ya nan ga adana zai ji lokacin kaba'iri min ya alu nan ebe ga fa na jalil muslimi na kal mujrimi ebe ga ta yi gaskiya amma ka na tan wani sai su kura zuniji man zan da zai shi illa bi izni adida na tan ba su kuna sai bi izni su kun wala ya shi wani illa liman yirtada amma tan gwa za sai su kura jizini yanin amma ke tangwaya za sai zane su kuma a jizini ga tangwaya za nun ga juno na sai za wuce ga ibe tauhidi ya bugo mushriki da kafin ya su betin kafirci wuce ko nan ya gwata a jan amfani wa matan fa'uhun shafa'atu shafi'ina ko ji gane ko wa ya kuroju akwa minan nari ba da ma a sabon musafin minan nari wa sharas zandoci a ga kutiya daga yana bayanai na funi ya wata ibo zamuci ya lotu ya ka bayi rinuwa ciji na tó gan kàrí máa rẹ̀ ra dáa nínú wọ́n àtàdé àgẹ́kún wọn àdúnà bí anúgọ́lé dánágun yónú kàdádé àgẹ́ ra dáa nínú ngọ́lé èyí dọ́gbọ́lé na lọ́wọ́nà túbájí yóò tẹ̀kù fàrùdí ètù kìrìkìlò àdúrà ní ṣàbàyú náà màsílọ́bẹ̀ bàyí bá fi ìjírí ta asbabu zawali yan ukubati wa apply yi har bai ka har lamari yan gwatan yi ko ta eh ba maga be da ne gaji sun ga be tauhidi nga azun daga ne buna ga jimin na nar min kana fi kalbi miskala zarati min iman ana da miskala ka zara iman da gugu ne Allah wa ta auka maka to uci bene to uci bene wa usbitu akhbara sifati wa la ara ta'awula hawa wa sahihu liman sabar no why is back you to hmm. say sifati jin wa la ko laysa ka mithli shay wa huwa sami'u al basir hadda wa ni gushin sai na sai chi ma wa mai ne wa laysa ka mithli shay wa jiraji ya mushabbi ya ji wa huwa sami'u al basir ma wa jiraji ya ziyo mu'attila ji sai ba ko jamiya mu'tazila asha'ira safayin mu'attila ga ba fi mu a ta tora shi da jima'a gafi safayin mu'attila je ebo na ki ba biyan sifati yana mutazila shi ganin ga tora shi da shi gamin na da lagwasu ga more وأثبت وأشهد أن الله ليس كمثله ومن قال بالتشبيه ومن فكر خسر وأشهد أن الله ليس كخلقه ومن قال بالتشبيه ومن فكر خسر مدري كده الله بيبشعني توجعنكو لأنا مقال الله بيعني توجد ذا الناجع سرع وليس كمثله هو السميع البصير lam yakun lahu kufuwan ahad har ta lamu lahu samiya ta ngamalla al-sajja ga al-mushabbihu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu ajaman zane mu'attila ne wajibu ta yi na dabuwa ne zane mushabbiya ne wajibu ta kuti ɗagunan wasu kula biya halitta amma alusu ne ganci masu ku yajibu ta Allah subhanahu wa ta'ala guyi ibn qayyim na misali ga jibe tsaron ya ce lamarin nan cabayin littafin nan alkafi yato abubakar وأثبت أخبارا وأشهد أن الله ليس كخلقه ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من صاد الرسول ذو البصر أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري عنه مستطر وعمر سليم وابن قيس وحيدر وجمثل أبي الدوسي الدرداء وذاك مشتهر وجرثوم والصديقة الطهر عايش وهند وما يروي جبير جبير الذي خبر وعثمان والعبثي ثم مآذنا وجد يزيد قد رواه في الأثر وأما ابن مسعود فقد قال كما, فقال كما رواه وأسنده عنه كما قاله نفر نزول إلى العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السهر على سائل أوتي له ومستغفر يدعو فتوب لمن غفر وينزل يوم الفطر جل جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يضاهي بمن حضر bayani ga minis alu suna ile ajiz ba fiye sifatu sai ce gaga na isa kamin su shawar samiul basir sai ce wo kai sami allah kawai lati su jahilika fi zau ya tashi kawai allah su jegwa قالت يلو يهود يد الله مملولة غلت أيدي مولون بما قالوا بل يدا موسوطة تاني فيكو كيف يشاء سيتي أبي فعل كيامي وجاء ربك والملك صفا صفا مؤمن يعني سيتي فعل كيامي كو قال أنهم عن ربهم يومئذ لما حجوبون للذين أصلوا الحسنى وزيادة fatan kulubul ibadi bane isbani min asabi rahman yusabik ko yusarifuwa kaifa sha sifat ne bayani ayi ma ji bikem ne be alquran be sunne ne energy ma alquran be sunne ga niya na unya so ce leliya la takuzu sinatun wala num so ce maji zalunci wala yazim rabbuka ahada so ce waji zainin doro zalunca asifat ne ji tabbatarwa ni na ji ga niya ne unya ni wa mala so fa doro a bayan na manasa sun ci ubo na su sun ci ubo وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقتان لمن أمر وأعلم بدين حقا بيقسكي أن جنة ربنا كده جنة يتوي ونار لظى بين لظى مخلوقتان وبابو آلي توجهي لمن أمر لمن umir ya zana gajin furu na lalubun ya bugu ɗaya na aljanna ma wai da lil muttaqina annabi sallallahu alaihi wasallam ya salatu fi janna mi shecin aljanna le fara ya taksara ahliha alfuqara min ga zai duk shi boganin talaka shi. wa salatu fi nar ma shecin le fara ya taksara ahliha anisa zai mu dokun shi boganin rijo in zagi shi e bogo aljanna dan bo ani ena ma dan bo ani mu ta zai la shiga aljanna la da bo ena ma la da bo ta'ala allah ma yaqulu zalimuna uluwan kabira وعرف و وعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق wọ́n bẹ́ẹ̀ tó gbà nígbà rẹ̀ tí ìmáni èdè òmèké wọ́n ti dọ̀ṣí ẹgbẹ̀ yán múrú jí ànẹ́jì rẹ̀ ìmáni èdè òmèké ànàyàn àà imani ma e gan yo ganin bi e tun al imanu qawlun wa amal ko wa e bi o meke ta yo so bi ku ba don na la la ga gan wa de gan eno no inahum fityatun e amanu bi rabbihim wazidnahum huda e za je wani jami'a ji ba to ya ci ayi bia ba wunin ko mm. inom fitiyatun amoni bi rabi mozid hum wuda ya zaja ne jai ma ji media ba wani ashe imani bi umedi ke umeke ma ra'aytu minna fi sati aqlin wa din asha bi gan wulle zaje ne je ajini ha kan kala ma jin rajiya in zagi jina asha imani bi umedi ke umeke ene juna etu kiriki wa ba alqur'ani imani wa febe wajen azkaru imani wa febe wa kwaye kima lokaci ya ce imani wa febe da sauransu ko wọ́n tẹ́ ìdíkí lọ wọ́n ẹ̀kùn ibi ẹmọ ti ma ní wà fẹ́ẹ̀dẹ́ wọ́gẹ́ ilé sọ̀kó bá súnkún wọ́n dẹ́rẹ̀ tí wọ́n ganza yín wọ́n rí sálà da lokaci wà da sauransu ima ni wà fẹ́ jike ima ni wà fẹ́ ké wọ́n lè nàìjíríà diya jahamiya na shiga ima ndí wọ́n da mọ́nà kawai gẹ̀zí jìbẹ́ ta gẹ̀zí jìbẹ́ da karamiya ji na jiga ma da wa yau ga layar lawa kawai nan ya tumar da mini ba mu a mace to buka ta akida nan zan bai ja tu fuka yi ta ko ne to a shayara ji ma sai ga gairi ne ke imani mu Allah kiyaye mu ويجمع أفعاد الرسول وثيقة لأنهم آل التلاوة والبصر إجماع صابع نبينا هجوه li annan ya yabona sahabi annabi shi alu tilawa ce ya zaci na je ba alquran na wal basara ba da basira na zai ji don hmm sahabi annabi shi wa kunu ma sadiqin ya fahimta bai za gaskiya shi wata bi sabila man ana bai da ami to ya zai je babe tun sai ci na wa mai shakikin rasula min ba di ma ta bayyana laulu da ya tabi gaira sabilin muminin nuwallihi ma ta Allah nufi jahannama sa'at mafira ga na ajin da tuci na bayani ba watu layo na mami to ya kwen da ya ne guya bayan mami to ne ngol yasa bil mun ga ya kwen saja ani bijo amma la ani bigan alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashid ya gwa su sunan ngol da sunan khulafa ar-rashid da shi Allah maga fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaga imani bi eji na gaje bawu ebogo wa ga mi bi sunne wa ta ce fa in na sahabi wa yi fahimta wayi kayan abin da to alibide shi a to di aya na jeji ji ko na lo gana a to di na jeji lo e gana amma zai di fahimta yin na shi wazo masu shi ji mariya فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر ko na zane ga bai gando ci zuma yana ne bai sabi ta ci ya gaza zannan ya gari ya ciwo agwa ko hmm. wa ta jibin manso sifin shari'i ahmada wa man kala fiye bilkiya sifa kare kasar walastu a ra'ayar rijali wasi katan li an na rasulallah an zaka kari zajar wala arta bi fiddi ne kaula mujadilin bi ma zakrafo min fusulin lahakadar Ale! bait ne je ga ga ti ene me laji uja ne aya bi hadisi ko amma me la kiyasu ji uja ne ga gungo bi hadisi na re waya ga ga kiyasu ji dalili aya amma kiyasu ga gungo bi nafsi na e lo tun na ba bi ya ki do me e la gwa su kiyasu ha ba bi ya ki ba bi ya ki do me a kiyasu ba ci eh tawkifi yo to ngo le ko mmade ma yabo na anibi sallallahu alaihi wasallam nan ugan nan ko fa lam yastajibu laka kaga agu ngo ya alama ta ya na wa doga ya tunya ba ngo lamin to annabi sallallahu alaihi wasallam mu wa la ni wuti tul qur'anu misluhu ma ala al qur'an ya ngani be dojin al qur'an pa ngani mi ngai kiyo abu sunno abudan ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرف من فصول لها كدر زي da دا جيني ونو e ma kawun ba da hudan kanu alai illa utul jadal ya le ta cin ba wa ci da ne ta ne ka tun da wazo ba waza ce lami a ce lotu be ilimi a ce kuje mai guza ولكن, بالآ ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله في ذاك كالغرق أما آية جبير سنة جنبه ربا النبي صلى الله عليه وسلم ويكيو ke dukiya wuce ko wuce ko wuce ko wuce ko wuce ko shi nan fa in lam yakun fi dhaka nasun fa ma ata ilaina bi ijma'in an shuhar ka ga a ma da hadisa ki jima wuya salafu salihu ko de e mi ami to asaro yin sahabi anibi ji ma lo to ti to wucin to wa anjuru arbabal kalami bi asrihim fakun minhum ya sahir wa haq ala adar wa ahjuru arbabal kalami la biya bi alul kalami ji la biya bi al mutakallimuna ji fakun minhum a afe ce muta kalimu na wuce ya sahi ya wa ya min ala hazar bi kiyafu mana gada da ya bai zadi da wuce shi ma alhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisati anan ba ga roji da ladin khalili fa yanzu ra dukum man yukhalil ya ga kwa sun adiniyan masoyo ya zo cinye zuwa ali masoyo ko hmm. anil mar'i la tas'al basal an karinihi ko wa kullu qarin bil muqarin yaktadi ebo abokin barawa barawa ma'ana ina magani ko abokin dan bidiya dan bidiya ne da go ya baya dan bidiya idza samitum ayat la yukfaru biha wa yutazaw biha fala taqulu ma'un kaga sun eji kiya bi aya to yaki a teji kafirci biyu ga fiye du gangani da yi mu ya yi dabu a fiye bukuti dan bidiya ne ga daidai amma da shi ke ba biyan bidiya shi na su ba da kiyo a bidiya wuce an sofiya ya bago bidiya soloza mu ga jiki mu mu ga ɗansu su ce a gangoya bugo bi kiyafu to ba za nada to ba za daidai ma li annahum qad abda'u wa tanattu wa kanu bila raibin ala manajin khatar e bone mbiya ji aga ji tsaya ta to ya katu a ta ga Danja dan jabo ma dio wai a ga mbiya mo qur'anu ba won shiga jiwo mu a wali yan fani mo qur'anu ba to ma shi ya kira a duk salatu ila salati wa siyamu ila siyami wa kaza kaza amma da zuzugu ani ga da ina directum law kati law num katla ajin ga kuma na gwa kin na gwa da shi wuji ga ne na qur'anu na bani amma alama na je khatar ba dio wuji ga na ko daidai ma wanne ya gam sashi mutazila jigan da tice bin ne ba tice bi da iya kare amma e kwa tagboro ba na suku zan dogo ga Allah shi yayin mu wa lastu a Muhammad zai kawo sai dina wuya rizu amma buta buton ana gufi Abul Qasim Jarullahi Zamakshari nana kuɗe larabci da ba kashi amma ya ji buta wani zuku ya gidan mutazila shi na runtu a jibirar jarullahi mutazili wọ́n lò pẹ̀lú àti gánwọ̀ zóòrùn gánwọ̀ jarullahi mutazili máa mai na dana wọ́n ɓuɓɓe larabci nan ujin amfani a nan dami tun mana je yin bidiya shi nan. ko jiga na ko ebe go e tun je gilu jide de be sunne wunde ala ele ge tu danyi a de sunnu ba ولست أرى شق الأصى ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار أو غدر walastu ara wa da mina akida mbwa shakul ansa ne miga musulmi ga kirkire na ko wala la wala ara me leya da mina akida mbwa bi ma kurujan ala sultani na miya tiya gana da gona da cina wa in jara kan wajigu ku ji zalunci au gadar kuma amana gina annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ga ya tattalkauna ba di asara ya gube edochi eh, na ya ci ebi na kun zuman buwa aga ake yi gine ba bai ga anabi ya gwa anabi ga la'ai ga gwa ma kamu fi kun sala wanda ya bane ya gwa ne itimin ya tu eh da ya zuna mai ga ga ya gwa masiba ne wa mani wa ga zalunci na waje shi bon ko ji gane ko an kana ma ne daga lan tarauye le kufran kafirci bawa na ci bangbana alaikum lillahi burani ali dalili daga ba sai ce wani wai kafirci mai wuci ko waci bangba za ka mamale buna gaila an tarau kashi wawo jama'a ago kashi ya make da dalil daga ba su kun waje ga man da ke ilaji dalil ya ce layu kafira wani kawun gai kufurin ba ne ne bata gune ya je ko kwanan sai ga guna wata kula masa ta ta yabana alkudratu manatu taklifi kaido wata kula masa ta ta ya yi kawo da rijaji ya yi zalatu shi ba tuji kai magucin kije da jikin n'ala ala gwamnati run operate na yabo a establish yan gwamnati is beyond where shi kawai ta وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر بيت وان جدنا وهو أبرأ وقام ومعوا من رأي الخوارج رأي الخوارج إنه يبنى على خوارج أراقوا دماء المسلمين إيه جاء مسلمي جاء كما اشتهر كم نيجا نافو فلان كاجو إيه دي دي لا خوارج جون يبنى على حديث دي كي وارج دني nawa ji gane ko a ne diga nga gwa agwa shi na agun ke kula fa azun ke kula fa banu mai yaji azun ke kula fa banu labasi azun zamani ka kan fitina somalia wa rijiyo fìtínà algeria wá rí jìyó boko nigeria ma na kàmàṣítà àláìjá mùsùlùmí ṣe yá kwaki umi walastu bi radin an yukaffara muslimun bi dhanbin janahu ala allah ghafara bi radin majida an yukaffara ga muslimi kafire na bi zambi ba zunubi nuji na ba janahu ya so ko inna Allah la yaghfiru an shirka da yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko ngole an ga wani amadi alawajin kadiya na jaye na ki dagun kuma a dai fula ya sharaga ila ya dagun kun ila ya ga dagun kan yanzu kuma a ci a ji mu gona to a tsawa aga ya ya ce a yana shi zai rayu ba duwa muhammadu yusufu wai duwa ga man kirki wata ki ji ne maga wajen waje wa maji boko haram ba bai ga na ga yau ya ga ce su mun ga sai ji sallah min la ya ga ce shi ya ji yau ẹgbọ́gbọ́ àlìsínà jẹ́ gẹ̀gán ìlàgẹ́ ìdẹ́yìn tí kó ẹgbọ́ ní ilẹ̀ wúzà da sauran ilé ti gúrú jíngọ́ ìmá níwọ̀n ákẹ́ àmá àgàgún yìí ko ebo en nanu jina ba anda gunga el zunubi wuce na alaliya ngo le o magu za alali la alamu yo sokono ngalo shari kiyo ngalo tutu musun bani misali e shi ngon ngai je fiya ama e da shi aramu ama fiya da ne na azu muslim na la azu musulunci wa mu'minu bi imani ko a ci a ga ila be shi shi wale ko nga wo ji a o gbogun ni o ga ma mu ga ga ya jan re ama o ji o le to mu ji so ga jan ni e to na wo gangan re zu ji e da ji wo ga wona nga la wo ji mm. idan to وقال رسول الله يوم محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر ستفترقوا مثل الذي كان قبلكم ثلاثا وسبعين فكان كما ذكر فواحدة تنجو وهم أهل سنتي فأبشر بذي الحسنى من الله واصطبر وصائرهم حلقى لكبع انتحالهم وقبس اعتقاد أنهم اليوم ma kari zahar ko alim za a sallam ya labarin ga alumamu ya dagan anabi ga sa taftari ku ummati alumamu ya dagan ila salasin wa sabina firka da samu tire kullu afi nar bata fi na illa waida sai nike ce a ga zai shi nike to anabi ga mana alai liyo mu asabi yana mu be o oji ta ti ubona ko ebona ma ebona ma ga kullu fi nari na na a afi nari na wuji la ga a aku farwa a nga ba su ko fa da wa ba su ko mu jan azaba en bidiya ji mace ji matsayi ya ko agwo shi ga zanuwa ci wuce hatu layu zanuwa ci mun kwakwa a jari lalace ji zanuwa ci magaskiya wa za wuce ji ko zanuwa ci wato ma to ya suna jun gadi ba wabe manna jajin bayani na da to jabwa ibn qayyim ji tafsiri ga nafi al-kafiyatu ta

zane ki batan a zawaci bi da jihar laka je baki bo hubu so ce qadin anhum al yawma qad zuwa sakwa sakwa sakwa da sakwa sakwa wanti da jaji nan wani kiyo wan gashi bayin nan a ngole zai ji jiye de zai tsaye da de minan mina je ki ga tuyore mm. kashi mm. before you know wan gashi ba oh. e bogo man san da sunatan sayya zane ga cewa de de jina fa alai wuzuru alai shun wata ti wa wuzuru mana mila biya be laifin da galo tubi na min da ya kusa mina wuzari shi yando ci ma jimini ya laifiyan zamanci shi ba abu idan hmm. ma ba domin ƙablin فما بد من قبل الذي خالف الورى بصير سيجزى في المآد بما سحر وأما ابن كلاب فجاء ببرعة وجاد وجام والمريث ذوي الدبر وجاء ابن كرام بمين وفرية على الله والمبؤوث منه وما شعر فهم أكو فهم آرثوا هذا الكلام بأكلهم وكلهم عن a Juhani, Nimini ya ci shiyar kadari ya ji Kullabi, na ya ci shiyar Kullabi yanin. Dirham, na yaji dawa lo alkawali bi khalqil qur'ani amma ga sako ga bayanin musa ya umali anabi ibrahim ya mata ta nafi sifati bi wa jina nan na jamu ibnu dirhami hmm. na je lo bi akida yan jadu bin ya bi ga dena mako hmm. wal min ris kan da bishir bin yasil min risi ko na ji nafi ya ga yato ya cina dan da ibnu karrami dan ne patan gole tishin bidiya ji no atuye da de na ja tsaye ne ebo ya boya kun ji rama wa bayan zairin na sha kashi kun ji kwawa lamituwa kun ji gashi wa gari dalili ya yi kibo wani ba wa nan mamudu ba fahim ahada su hadal kalami bi aklihim aga na tsaye da hankali ya ji wa kulluhum aman hadil haqiqa da abar zanne shi mun afu gaskiya wa shi da na kin da cikan wa na za sirati mustaqiman mm. fattabi ko mi na goro ya gaji ya mutu wala ta tabi subula fata farraka bikum an sabi da ya ga lami to subulu jumbe ya gambe ya koyar sai ya ci min ko ji gana ko wale ga ya kogoro ga ci nore lami to ya koyar zan na ji min a sha na gbani lawo ga ya tunti shi bidiya shi ya ga ya ji dawa lo ya ji, wale mutu ya ji bidiya wa dalili shi wa da shuba shi nuga support shuba ne juga support ne bidiya ya bane eh yana bidiya ya gane gana daliliya mm, ko shuba yo mm. ye tachi wa yi zaji lo ga biya jun mm. ye ni ti o ke ka ba to takada yo ya ci, wai waza shi ya bane wai ba hunga irin wuce gare nan ya gutu ci, yinci wuce ke na za shi wai bane wai legan wuce ba na, nan wale za eh ya gutu a ba ci ganji zugu wuce ke ji dawa gaza ya je legan a bana alaji kyau alaƙi a gangani bai zahirin wuce ji a can mai gafi kasa ya tebe plate da mp3 da mp4 gan ne bata taka daji to yin lalaci to yin turanci to yin haki ku to na publisha to na publisha na. bata ce ne gafi bo ye ne ga yi ga su sai ya masu zai rina na zamani ga ya belo zamu ci ajal rayu ci da raya jadu bunu jirani wuci kwangi kwangi kwangi kwangi na mai ci wonu a ta jadu na wai ne ga na jadu ne ga zo no uzani mu de pass ya jamu bunu sofuani ji jamu bunu sofuani ti do spread ngala

ngaza ne ba ta yana kpana da alaji na nan muhammadu agi to ma balagu ma amalu yana jaji fatu ga da alaji na nan muhammadu agi na ya wuce ya ji ya ya wuce na kpana ya wuna annabi diga la ta zalu ta fatun min mutu zahiri na alal haqqi la yaduruhum man khalafahum la man khazala mata ya ci amun la wa hum kazalika ya bugo na yayin da wuce tsare da kirki na jaji rajiya ga wuce na dabo a cikin a shi kashu yẹ́sì ọ̀ yẹ́sù wá sí ní bídí àwọn ti pàtàkì lásánù. báwo yìí náà. محال ككيان السراد تخاله دليلا ولكن في الحجاج قد انكسر ألم تر أن الله سلط بعدهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر وجنب آل الحق سوء مك كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر فلم تر برعيا يظن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر تا kiwa ya gaba wannan bu yan bidiyar ɓaganga adina nan muhammadu giye ko yana ji ma sai lagos na yau ko dalili kaku ne alusai da ciya bai dalili a yi bai aya ji bai hadisi bai asaru ji na ga yan bidiyar sai su ya gogo bidiyar spread spread don ba na ilimi na hannu ya ga ya ga ilimi shi ba bidiyar sai tutu bídí àfẹ́ ìdíkẹ́ wọ́n àfẹ́ tútù wúyọ́ ọkọ́ kì í yẹ kú fọ ẹ̀dà ìfẹ́ tí nàbí àfẹ́ ìdíkẹ́ ẹgbẹ́ nàbí ìzù ìmáàmù àmọ́dù bú náà bẹ̀rẹ̀ tàkìtà àwùlá ṣìrì bẹ́tì tí ẹ kí haramu e so wọ́n ní fẹ́ gbà wọ́n ilimi otu ti mọ́ ṣe ń gà ṣẹ́bà náà sókún ẹ̀rọ a é rèé oúnjẹ. lọ́pì nbd àjì àti lọ́ọ̀jì káàfìrí bí yóò wọ́n ti yánu kó àmà àlùsùn náà jì èyí ṣì ṣìdá yìí káàfìrí bá bó ṣòro tó bá mọ̀ wá ní agọ̀wọ́gọ̀ wá tìmìtì agọ̀wọ́gọ̀ gan náà gan níjà agọ̀wọ́gọ̀ jáì ko ko mm. sai dalili ga tula ka su ya bana musulunci ya mm. wai yakinu mm. amma da yana la yakinu suke kiya sai kiyo sai yakinu woro wajen na ba'alul haƙƙi su a kalami yin alul haƙƙi shi masu kun a haɗiya da ya gayen bidiya shi wa a yadda hun bin nasiri min huwa bin zafa wasu kuma ya nasara wala yan tsoron Allah man yansuru zane sako zane ga yadin sako nasara sako ayu nasara inna lan yansuru sulana wallazina amanu ko hmm. fila ya ci duniya wa mai kuma la shat tuciye yi ya ya nasara to zai ya imani jinin darbe albe funa ji kina funa ji tashin kiyama ne anil za sun ga la ta zalu ta fatin zahiri na alal haƙi la yadru man khalaf man khalafu wala man na ta ya ta amla wa ka zalika wala yansuran Allah man yansur walillahi izzatu to shiga mun izza wa li rasuli be tuci wali zan be mu'mini ji e bago nasar na so ko gulaya sun gangan be bawuya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataba Allah la aglibanna ana wa rusuli e bago ngole ga cingan ne le bayno ganci sukun wa ale dan bidiya na ga saka sauta da bidiya shi kin bura illa fati adi alu sunna je su wani ja fi lo gun shi ya ba ta egun ta bi da fi ga ni ta pata do ne dinga ne lazo wa mo cin ga wuce wani tun zamani fayi ka kuna wali je mo fari na sayyid nali da nabi ibn abbas ne jakiliya gana ka kuna ga ya alqawli bi khalqi qur'ani tiyanin imam Ahmad ibn Hanbali dana sanda muhammadu ne nasiru yi na yagba yi kin ti fẹ́ ga sun ne ṣe ba madina dabe gani a cikin luya na alaji ganewa hmm. <laughs> kakunan fitinin fanci ya gashe ba tsaba da sauransu yi kiyan na jijiyo da su yi na nan mamun abuwa abu da wani fiye logan wuce shi ya kakunan bidiyar wuce spreadi Eh, keji noto bidiya ndoci bidiya a sha na to zami a nibi jabo un spread sha monu alimamu lauza shi dana a shagba yi ki meji kiyo keji bayani ko kaku na ma bidiya ya shayara shi da sauransu benefit sifati shi un saka sauta kaku na ah, zamanin da ci ne ibn sai ya mu kai miji hmm. a jifi ka kaku na bishi ibn ya risi hmm. mu fe preach ne ga dejena usman ibn sayyid dari mi da wala fe ji kiyo ne fe ji raddi wuna hmm. ko la ji ganewa kaku na ma bai ji min tun maza bai ji an bunu sofwa ne bai ji adu bunu jira miji a fe spread ne dejena ki za mu ci bejin Hmm? al'imamul barbahari gan da ibn batta shi a shagbayi kinci fẹ́ di kíyọ fẹ́ di bayani ẹgbogbo e wà lè e gan an ní gata lamari jan hmm. ka zamanin ne masu kun zangaci biyan da ke ga a muhammad zahir kawsari unca gaji gajin siyan suna wuce sai hukumi ki fẹ́ sun da haris na ga ta duniya sai e gito mai suna ito ko fẹ́ support ne bidiyar shi nan abdurrahman al-muallimi al-yamani ne ga zabi a asiri na sako bai lutin ya wace je rajiya muhammad zahir al-kausari litafin ya tankil bi ma fi tani bil kausari ibn labatiri eh muhammad ibn alawa al-maliki kin wujin eh un gaggayan tawassuli ko bai gulun da cici ji shi ba tu na salihu ali shi fe ji raddi kai ni ta fi ji mun azumi mafayi mu na rajiya mafayi mun ji ba tu saha ko mm. ta a ci aga bai ma abu gudda bai zan gwaci a bai ga gwaci a gen siya sunna na masu kuke ji faro <laughs> man shi na ne ke ji dududu ya ya wuce na jajin ko ji gane ko mm. ngole kemi na subuki sai ga jeje zamani wuce shi ibn taymiya da ibn qayyim ibn abdul hadi ti fe ji rajiya subuki na a mu kausari wali ta tiyan subuki lawo to ta ki juya publishi eh bo do be duzarin su amma ka na wuto majin hmm. a ciya ganci na sukun sokwa zaji ladan ji na zamani na a cikin na bibi sai bago ga katun ya abu ba ne gadi na tsoci ya ya lada ba na mai gaci bishi na tsoci ciwu ne wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika